karancin sha'awa idan ka fara saduwa da matarka daka daka minti goma minti sha biyar haka cikin ƙanƙanin lokaci fara da kayan yi to insha Allah muna da cikin magunguna kamar haka na tabbata duka wani ma'abocin kallon shafi na ya san wannan haɗin wannan shine malfawa ne su yin harka wannan shine ingantaccen maganin da za a kawo maka shi haka a bushe za ka shi bayan itatuwa ne sai haɗe-haɗe da ake musu kun gan su a cikin ruwa da su ake amfani za a kawo maka su za ka zuba musu ruwa da kanka in har sanyi ne yake haifar maka da wannan matsala da izinin Allah idan ka yi amfani da shi zai fara maka flushing ɗin ka tun daga kan spinal cord ɗinka ka san ta nan ne da spam ɗin namiji zuwa kwakwalwarka shi yasa idan namiji zai yi releasing za ka ga ya sai ya kankama jikin shi to yayin da ya kankame wannan ruwan shi ne yake zuwa ya fita ta inda suka dace har namiji ya yi wannan shi ne maganin da zai maka flush din dukkan wani daskararren majina da ya daskare maka daskararren maniyyi da ya daskare a maranka yake hana ka yama uwar gida bukata ya amfani da wannan magani namu ka daure kai yi odar wannan Sai eh, za ka zuba mai ruwa da kanka in ka shi ne ƙara zuba wani ƙara zuba wani har sai ka ji maganin ya salanci na tabbatar da a baya na yi bidiyoyi da dama kan wannan madarar yasmin ingantaccen madarar yasmin kenan domin mata da maza kowa yana amfani da shi amma wannan ya fi tasiri sosai ga namijin da yake fama da ƙarancin ruwan ruwan maniyyi za a ga wani namiji ya yi releasing duka da ɗan ruwa ɗan ɗis ya fito a gaban ka, da kuma basa mai rike ma sha'awarka in ka sha wannan madarar ne sun sha Allah ka faɗa shi da madara yana magance maka wannan matsalar ka ga maganin sa'annan kuma muna da garin yaji wanda za ka ci abinci da shi a koda wani lokaci wannan shine garin yari na yasmin harka wanda zaka ci abinci da shi a kowane lokaci wannan kuma wanda zaka sha a cikin ruwan lifton ne wanda zaka zuba shi a cikin ruwan lifton in kana da ra'ayin madara zaka sa madara in baka da shi zaka sha shi a haka shi kadai a cikin ruwan lifton amma da shine yaji da garin magani wanda zaka ci abinci da shi wannan kuma zaka sha shi a cikin ruwan lifton zaka iya sa mai madara wannan kuma ingantaccen haɗi shi ne haɗin tazarce zuzzuge mata kenan idan ka sha wannan za ka ji daɗi sosai da daddare za ka sha shi za ka raba biyu za ka sha rabi idan za ka kwanta washe gari ma sai ka shanye rabi shi ba a shan wannan haɗin sai da daddare domin haɗin yana matuƙar sa uwar gida ta yi magagi magagin ihu wannan kuma shine masa wayar ka gan shi wanda zaka shafa ma azzakarinka zaka idan zaka shiga wanka kuma idan zaka kwanta bacci zaka shafa ma azzakarinka sosai da sosai ka ka a gabanka kai sokin ɗin gabanka sosai kai squeezing ɗin ta yadda ya kamata zaka ji filin mai ƙarfi ya taso maka a ka'idar wannan magani ba a releasing ana amfani da su ka gan su ka ga yanda packet ɗin yake masha Allahu duka za ka yi amfani da su ƙarancin sha'awa karancin ruwan ni'ima ƙanƙancewar gaba sanyi ne rike mara da tsararren mani da ya daɗe a mararka da kuma ciwon baya insha Allah in kai amfani da wannan duka za ka samu maslaha akan wannan matsala ma'abota kallon shafi na ku danna subscribe sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda da na sa bidiyoyi na za su riske ku ina godiya sosai da sosai ga kwastomomi na na jihohi da dama kuma ina alfahari da ku suna na ismina